from أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الكتاب فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا طليلاً إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعيم الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أعوذ بالله الصميء العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واصطن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقدة من لساني يفقه قولي باهك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan yammaci na alhamis biyu ga watan ramadan shekara ta 1434 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da sha ɗaya ga watan bakwai shekara ta 2013 miladiya a darasin mu na jiya mun tsaya karshen aya ta 46 cikin wannan sura mai albarka suratul nisa yau za mu tashi farkon aya ta 47 fadin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhallazina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqa bismillah يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفتوحا ubangiji madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina utul kitaba ya ku wadanda aka ba su littafi aminu bima nazzalna musaddiqa ku yi imani da abin da muka saukar musaddiqan yana mai gaskatawa limama kum da abin da ke tare da ku menene abin da aka saukar shine alqur'ani ubangiji madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alqur'ani ya yadda da at-taura a matsayin littafin Allah ya yarda da annabi Musa a matsayin annabin Allah kaga kenan ya yarda da abin da ke hannun Yahudawa alqur'ani ya yarda da linjila a matsayin littafin Allah ya yarda da annabi Isa a matsayin annabin Allah kaga kenan ya yarda da abin da ke hannun Nasara da haka sai Allah ya ce ya ku waɗanda muka ba ku littafi yahudu da Nasara ku zo ku yi imani da abin da muka saukar yana mai gaskata abin da ke tare da ku dan Allah ya ce Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وأنزل التوراة من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان قرآني يا سوكينا ميقزقة التوراة يا سوكينا ميقزقة الإنجيلة don haka inda da gaske yahudawa shiriya suke so za su yi imani da Kur'ani domin qur'ani bai yi musu littafin ba qur'ani bai yi musu annabtar manzon su ba annabi Musa alaihi haka nasara inda da gaske shiriya suke so ba san zuciya ba za su yi imani da ƙur'ani domin ƙur'ani bai yi musun littafin su na linjila ba kuma bai yi musun annabtar annabin su annabi isa ba alaihi salatu salam da haka ubangiji yace ku yi imani da abin da muka saukar musaddiqan lima ma'akum yana mai gaskata abin da ke tare da ku min qabli an bisa wujuhan tun kafin mu zo mu shafe waɗansu fuskoki fana ruddaha ala adbariha mu maida su gaban su ya zama kamar bayansu. ya zama da gabanka da bayanka ɗaya da fuskarka da ka duk ɗaya Allah ya ce ku yi imani kafin mu muku haka aw nal'anahum ko kuma in mun ga dama a madadin mu shafe fuskar kuma mai da ita kamar ƙeya a a sai mu tsine muku kama la'anna ashabar sabti irin yadda muka tsine wa yahudawan farko waɗanda suka yi wa Allah ta'addanci a ranar asabar waɗanda Allah ya ce kar su rinka yin kamun kifi a ranar asabar amma sai ya zama suna yi ta hanyar wayo ta hanyar dabara suka yi ta saba wa Allah subhanahu wata'ala shine kamala anna ashabus sabr wa kana amrullahi maf'ula lalle al'amarin Allah maf'ulan abin zartarwa ne lalle umarnin Allah abin aiwatarwa ne malamai suka ce allazina utul kitaba da aya ta fada a farko ya ayyuhallazina utul kitab sune yahudu ko nasara duk da ayar da ta gabata a baya an ce alam tara ila allazina utu nasiban min alkitab anan kuma sai aka ce utul kitab can an ce an ba su wani kaso na littafi nan kuma an ce an ba su littafin baki ɗayansa ta yaya za mu haɗa tsakanin waɗannan ayar wacce ta ce an ba da kaso na littafi da kuma wacce ta ce an ba da littafi baki ɗaya suka ce wacce ta ce an ba da kaso na littafi tana nufin ba duka suka yi imani da littafin ba to iya wanda suka yi imani da shi shine rabansu shine kasansu domin ubangiji madaukakin sarki ya ce a fatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd shin yanzu ku yi imani da shashin littafi ku kafircewa shashi kaga ba da duka suka yi imani ba daka iya kasan da suka yi imani da shi shi Allah ya kira su da shi a farko cewa utu nasiban minal kitab amma nan da yace utul kitab an ba su littafi domin me domin ainihi littafin baki ɗaya aka ce su imani da shi ba a ce ba su imani da sashi su kafircewa sashi da haka dai ayar da take utu nasiban min alkitab tana nufin yahudu tana nufin nasara hakanan ayar da tace utul kitab tana nufin yahudu tana nufin nasara dan karka dauka wasu ake nufi daban a can da kuma wasu ake nufi daban anan duk abu ɗaya ke nufi yahud da kuma nasara su ne utul kitab su ne utu nasiban minal kitab to sannan ubangiji subhanahu wataala ya ce min qabli an nada misa wujuhan ku yi imani da abin da muka saukar na alkur'ani kafin mu zo mu shafa fuskokin ku. kalmar addamasu a larabci shine a shafe abu kuma a baje inda yake ya zama ya zama level ba a ganin komai ba a ganin wata alama ta cewa da akwai wani abu a wajen to haka Allah madaukakin sarki yake nufi idan yahudi da nasara ba su imani ba to zai shafe fuskar su ya zama an ɗauke idan dinan kuma an cike ramin idan an toshe hancin kuma an baje tudun hancin an rufe bakin kuma an baje tudun bakin shine asbamsu kamar yadda Allah ya ce wa idan nujumu tumisat akwai lokacin da taurari za a kwashe su daga sama kuma a shafe wajen su ya zama babu alamar cewa da akwai su ma a wajen a lokacin da alkiyama ta kusa lokacin da sama za ta rushe sai Allah ya kwashe taurari shine wa idzan nujumu tumisat kamar yadda Allah ya ce walau sha'u la tamasna ala a'yunihim fastabaqu as-sirata fa anna yubsirun in mun ga dama za mu shafe fuskokin su mu rufe idan kuma mu cike gurbin ko da sun ba hanya don su yi tafiya ba za su iya gani ba kamar yadda annabi Musa ya wa fir'auna mummunan addu'a yace rabbana dimis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab alim ya ubangiji ka kwace kudin kuma ka kwace jin dadin kudin tare da shi shine itmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab alim to da haka ubangiji yana razana yahudawa cewa in ba su yi imani ba to wannan abin zai iya samun su wannan barazana za ta iya fuskantar su shine a shafe idan su a cike gurbin idan a shafe bakin da hancin duka ya zama da fuskar su da keyar su duk daya to sai malamai suka ce wannan alkawari ne shin Allah ya cika ko zai cika waɗansu malamai suka ce lallai alkawarin Allah abin cikawa ne kenan lallai zai cika kafin alkiyama ta tashi azabar da Allah zai wa yahudawa gab da tashin alkiyama duk wani wanda bai imani daga cikin su ba za a rufe idansa waɗansu malamai suka ce a'a azaba ce tare da razani amma da sharaɗi Allah ya ce ko su yi imani ko kuma ya musu haka to amma ba yana nufin sai dukkan su sun yi imani ba ko ɗaya biyu aka samu daga cikin su suka yi imani to wannan abun ya sauka daga kansu ma'ana ba za a yi musu ba suka ce to kwatin da waɗansu daga cikin su sun yi imani irin su abdullahi dan salam irin su ka'abul ahbari shikenan yanzu abin ba zai faru ba yanzu wannan alkawarin da Allah ya yi ko su imani ko ya musu haka ya tashi domin daman Allah madaukakin sarki bai ga damar ba duk duniya ta yi imani in ya ga dama kowa da kowa zai yi imani ya fi komai sauki a wajensa dan ubangiji madaukakin sarki ya ce walau a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin in ubangijinka ya ga dama duk mutanen duniya za su yi imani shi yanzu kai kana ganin zaka iya tilasta wa mutane sai sun yi imani a haka Allah ya ga dama ya so ya ga bayinsa huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min shi ya halice ku wai ya kasa ku wasu su zama kafirai wasu su zama mu'minai ganin damansa ne haka domin tun da ya yi halitta ya yi wuta ya yi aljanna ya yi alkawari ya ce sai ya cika wuta ya ce sai ya cika aljanna walakin haqqal kaulumin ni la amla anna jahannama min al-jannati wan nasi ajma'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wata rana da wuta da aljanna suka jayayya wuta ta ce ni ce gidan manyan arna manyan azzalumai manyan tantirai a duniya duk wanda ya buwaye ya gagaru kowa a duniya to ni maganinsa ce aljanna kuma ta ce ni kuma ni ce gidan raunana waɗanda aka cuta aka zalunta suka yi haƙuri suka bi Allah ni kuma ni ce makomasu to sai ubangiji ya hukunci tsakanin su ya ce ke wuta gidan azaba ta ce wanda ya gagara da ke nake tankwara shi ke kuma aljanna gidan rahama ta ce wanda ya bi ni da ke nake ni'imtar da shi in jiyar da shi daɗi walikilai kuma alayya mil'uha kuma kowace daga cikin ku ne alkawarin sai na cika ta to kaga idan duk mutane suka yi imani da wa za a cika wuta in duk mutane suka kafirce da wa za a cika aljanna to haka wannan ita ce hikimar Allah dan haka Allah madaukakin sarki in ya ga dama duk mutanen duniya za su yi imani amma bai ga damar haka ba sakamakon haka ya bar waɗansu da imanin su waɗansu kuma ya bar su sai kafircin su bisa ga zaɓin kansu da kuma biye wa son zuciyarsu to da haka Allah madaukakin sarki ya ce in yahudawa ba su yi imani ba zai rufe fuskar su amma ba yana nufin dukansu ba domin bai yi bayi duka su zama muminai ba yana nufin ko wani kaso daga cikin su suka yi imani to shikenan ya fasa amma da za su taru dukkanin su su yin imani to wannan alƙawarin zai cika min qabli an naqmisa wujuhan fa naruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amru llahi maf'ula al-imam ibn jarir al-tabari ya rawaito hadisi daga isa ibn al-mughira isa ibn al-mughira yake cewa tazakarna inda ibrahim isla ka'ab muna tattaunawa a wajen ibrahimun naka'i ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ta yaya ka'abul ahbar ya musulunta ka'abul ahbar wani babban ba yahude ne da ya zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai waɗansu daga cikin abokan tattaunawar isa ɗan mugira suke cewa aslama ka'abu zamana umar ka'abul Ahbar ya musulunta ne a zamanin sayyidina umar lokacin da sayyidina umar yake halifa yace aqbala wa huwa yuridu baital maqdis wata rana ya taho daga garin su ko khaybar ko najran yazo zai gifta ta madina yana nufin zai tafi baitul maqdis zai tafi kasar sham famarra ala madina sai yazo wucewa ta kofar garin madina fa kharaja ilaihi umar sayyidina umar ya samu labarin sa da haka sai ya taho ya tare shi a bakin gari fa kala sai sayyidina umar yace da shi ya ka abu aslim ya kai ka abu ka musulunta mana فقال ألستم تقرؤون في كتابكم مثل الذين هم ملوا التوراة إلى أصفار sai kabul ahbari ya ce da sayyidina umar ku musulmi ba kuna karanta ba a cikin littafin ku Allah ya ce masalul ladzina hum milut tawrata thumma lam yahmiluha kama salil himari hamilu asfara misalin waɗanda aka ɗora musu nauyin aiki da attaura suka ki sun yi kama da jaki yana ɗauke da kayan littafi ba kuna gaya mana haka ba Umar ya ce kwarai muna faɗa haka Allah ne ya ce mu faɗa aya ce cikin alkur'ani sai ce to shikenan ku je ku yi ta kamanta mu da jaki da kayan littafin ba za mu shiga addinin ba shikenan na Umar ya kyale shi ya wuce wasa Umar ya koma cikin garin Madina daka fatarakahu Umar sayyidina Umar ya rabu da shi thumma kharaja hatta taha ila Hims ya ci gaba da tafiyarsa har sai da ya shiga ƙasar Sham ya je wani birni da ake kira da birnin Hims yana zuwa garin ya shiga kenan fa sami rajulan min ahliha hazinan huwa yaqul sai ya ji wani mutum daga cikin mutanen wannan gari yana cikin damuwa da bakin ciki sai ya dauko alkur'ani yana karantawa dan ya samu sauƙi katsance shi wannan mutum mai karatu sai ya kamo suratun nisa'i yana karantawa har ya zo kan wannan aya ya ayyuhal ladina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an naqmisa wujuhan ya ku waɗanda muka bawa littafi ku yi imani da abin da muka saukar yana mai gaskata abin da ke tare da ku wanda shine alqur'ani yana gaskata at-taura da linjila min qabli an nadamisa wujuhan tun gabanin mu rufe fuskokin ku mu shafe su aw naruddaha ala adbariha kuma mu maida su gaban su ya zama daidai da bayan su ko kuma a juya kan ya zama gaba ya koma baya baya ya komo gaba to lokacin da ka abul ahbari ya ji wannan aya qala abu ya rab amantu take ce ya ubangiji na yi imani mana wannan aya sai ta zama ita ce sanadiyar musuluntarsa domin ya riga ya san in Allah ya ce zai yi zai yi babu abin da ke fasawa babu abin da ke hana shi aiwatar da abin da ya so ya aiwatar subhanahu wataala da haka wannan ayar sai ta nuna cewa ko wannan kissa sai ta nuna cewa ayar tana tallata musulunci ne tare da tsoratarwa tare da razanarwa ga yahudawa cewa su shiga addinin musulunci domin an rarrashe su an lallame su an yi musu daɗin baki an bi su ta ruwan sanyi da laluma in sun ki kuma to za su biyu ta ƙarfin tsiya in ba su ba to ko shakka babu Allah maɗaukakin sarki kuma ba zai kyale su ba da haka ubangiji ya ce min qabli an nadmisa wujuhan fa naruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt in kuma Allah bai musu waccan azabar ba bai rufe fuskokinsu ya shafe su ba bai juya gaban ya koma bayan ba yace auna la'anahum sai kuma ko mu tsine musu a madadin waccan sai mi wannan mi musu tsinuwa kama la'anna sahabar sabti kamar yadda muka tsinewa a sahabar sabti sahabar sabti waɗansu al'umma ne daga cikin yahudawa waɗanda suka yi zamani da annabi Musa su kan garinsu a gefen kogi yake sana'ar su ita ce su da kamun kifi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce da su an muku izini ku kama kifi tun daga ranar juma'a har zuwa ranar alhamis ko zuwa ranar lahadi amma banda ranar asabar Allah ya hana musu yin su a ranar asabar to shikenan sai suke yin dabara kowa sai je ya haƙa rami ya ja ruwan zuwa gidansa hikimar Allah madaukakin sarki da ya tashi ya jarrabe su sai zama a ranar asabar kuma kifin ya fi taruwa ya fi yawa sai suka yi dabara kowa sai ya ja rariya zuwa gidansa idan ranar asabar ta yi ba za su kama kifi ba amma kowa sai ya buɗe wannan rariyar da ya ja sai kifin ya shiga ya shiga ya je gidansa sai ya tare sai ya bar kifin a gidansa kaga bai kama ba lahadi tana yi da safe sai ya zo ya tsitsince to wannan laifi da suka yi wa Allah da wannan ta'addanci da wannan dabara wai suna ganin za su saba wa Allah da wayo za su yi wa Allah dabara wannan sai ya ja Allah ya fushi da su su ne Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul bakara wa laqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in da suka fusata Allah da ya tashi tsine musu sai ya mai da su burarruka ya mai da su aladu aka wayi gari dukkan su sun zama burrai wasu su kuma sun zama aladu a garin su haka Allah madaukakin sarki ya daidaita su ya watsa su haka nan Allah ya ambace su cikin suratul suratul a'raf da yake was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahri idh ya'duna fi as-sabt idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun da haka ubangiji madaukakin sarki ya faɗi kissar ashabu sabti a nan kuma ya tsoratar da yahudawan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ba ku yi imani ba za mu yi muku irin abin da muka yi wa wa'ancan kakanninku da kakannin kakanninku a jiya da shekaran jiya a zamanin annabi musa to malaman tafsiri suka ce asalin kalmar alla'anatu tsinuwa a larabci tana nufin korar mutum da kuma nisanta shi daga wajen da aka kore shi da Allah ya ce in yad'una min dunihi illa inasa wa in yad'una illa shaytanan maridan la'anahu Allah ba kowa waɗanda suka kisa bauta wa Allah suke kira ba sai shaidan shaidan mai rauni shaidan wanda Allah ya tsine masa kalmar la'anahu Allah bima'ana tsaradahu wa ab'adahu min rahmatihi ubangiji ya kore shi ya nisanta shi daga rahmarsa domin tun lokacin da ya girman kai ya kewa annabi adamu sujada sai Allah ya ce ukhruj minha mazuman madhura fita daga aljanna kana abun zargi kuma kana abun nisantawa daga ita ba za ka sake kusantar ta ba to wannan shine asalin kalmar la'ana a larabci in aka ce la'anahu bi ma'ana abadahu wa faradahu to amma sai dai kalmar auna la'anahum anan ko mu la'ance su ba la'ana irin waccan wacce aka saba sani ba domin ita wannan la'anar an riga an kayyade ta da cewa kama la'anna ashabas sabt inuwa amma ba kowace ba a irin wacce muka yi wa ashabus sabt sai malamai suka ce to kenan ba waccan tsinuwa ake nufi ba su tsinuwar da za a yi wa yahudawa in ba su imani ba wata ce ta musamman wata iri ce ita ce irin ta ashabus sabti wata irin tsinuwa ce ta ashabus sabti suka ce ita ce Allah ya mai da su bararruka ya mai da su aladu kamar yadda aya ta nuna cikin suratul baqara فقلنا لهم كونوا قردة خاطئين كما يتي فلما أتوا أمانه أنه قلنا لهم كونوا قردة خاطئين yayin da suka aikata abin da muka hana su sai muka ce da su ku zama bararruka kuma ku yi nisa daga cikin mutane ma'ana Allah ya halakar da su ya mai da su birrai ya kunyata su sannan kuma ya kwashe su daga wannan duniya kamar yadda Allah madaukakin sarki ce qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada at-taghut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'i sabil to da haka dai ubangiji madaukakin sarki a karo na biyu yana da tsoratar da yahudawa in ba su yi imani ba in waccan azabar ba ta same su ba to waccan za ta iya samun su ko dai Allah madaukakin sarki ya rufe idan su ya shafe fuskokin su ya juya gabansu ya koma bayan su ya bar su haka ya wulakanta su kafin ya kashe su ko kuma ya tsine musu tsinuwa irin ta ashabu sabti ta yadda zai maida waɗansu su birarruka waɗansu kuma ya maida su aladu to kaga kowanne daga cikin biyun kuma babu sauki ko wancan Allah ya musu ko wannan Allah ya musu kowanne daga ciki wulakanci ne da kaskanci kuma kowanne yana nuna cewa ashe mutum yana cikin hadari idan bai yi imani da Allah ba domin azaba ko kunyata ko ta duniya ta same shi ko ta lahira ko kuma duka a hada masa guda biyu dan haka Allah madaukakin sarki yake gaya Yahudawa wannan aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum من قبل أن ندمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لأنا أصحاب الصمت malamai suka ce duk da yahudawa ake amma maganar kuma bata wuce kanka ba kai ko ni ko dukkan wanda ya wa Allah domin ka'idar Allah in yi magana da wani ya ce in kai min laifi zan maka kaza zan maka kaza to wani wanda ba a yi magana da shi ba baya cewa ni ba da ni ake ba don haka ni bari in je in aikata a'a ka'idar idan an yi magana da wancan an ba da samfil ne irin abin da ya same shi sakamakon abin da ya aikata zai iya samun ka kai ma duk da ba da kai ake ba in ka aikata domin da Allah ya washe Yahudawa ba ya washe su bane dan sunan su Yahudawa ya washe su ne dan mummunan aikin su duk wanda ya aiki kuma irin nasu makomar su da shi da su iri ɗaya ce shi yasa yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum duk wanda ya koyi da yahuda da nasara daga cikin ku ya zama dan cikin su kuma yace alam nuhlikil awwalin thumma nutbihumul akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin a wata ayar yace wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id azabar Allah ba nesa take ba ga dukkan wani azzalimi na yau ko na gobe ko na jiya ko na shekarar jiya wa kana amrullahi maqula lalle al'amarin Allah ya kasance abin aiwatarwa na'am إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله لله حقيقة ألا لا يغفر أن يشرك به baya gafartawa ga dukkan wanda ya mutu yana masa shirka shirka shine ka hada Allah madaukakin sarki da wani a yayin da ka tashi bautatawa Allah subhanahu wataala kana bautawa Allah kuma kana bautawa wani ko kuma kana roƙon Allah kana roƙon wani ko kana neman taimakon Allah kuma kana neman taimakon wani cikin abin da ba a neman taimakon kowa in ba Allah ba idza sa'alta fas'alillah wa idza anta fasta'in billah in zaka yi roko ka roki Allah matukar ka san abin da zaka roka ba a rokon wani sai Allah subhanahu wataala mulki kake so mulki na Allah ne qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir dan haka duk wanda zaka roki mulki a wajensa in ba Allah ba to ko shakka babu kayi shirka ka hada Allah da wani cikin abin da yake iko ne nasa shi kadai subhanahu wataala man kana yuridu al-izzata fa innal izzata lillahi jami'an ilayhi yas'alu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u duk wanda ke neman daukaka ya nemi daukaka a wajen Allah shi kadai ubangiji shi kadai ne mai daukakawa neman da kake haihuwa kike nema ba a nema a wajen kowa sai Allah shi kadai ne yake ba da haihuwa ko ya ba da 'ya'ya maza duka ko ya ba da mata duka ko ya haɗa maza da mata in ya ga dama kuma ya hana duka lillahi mulku samawati wal ard ya khluqu ma yasha ya habu liman yasha inasan wa ya habu liman yasha dhukur aw yuzawwijuhu dhukranan wa inasan wa yaj'alu man yasha aqima duk abin da kake nema in dai ka san babu mai iya bada shi sai Allah to neman sa wajen wani Allah yana daga cikin shirka duk abin da aka ce wannan sunansa bauta haƙƙi ne na Allah to yin sa ga wani Allah sunansa shirka sihiri tsafi dabo wannan duk yana daga cikin nau'ukan shirka yin aikin Allah dan wani Allah ya gani ya yaba wannan yana daga cikin shirka domin riya ce riya kuma nau'i ce daga cikin nau'ukan shirka da haka Allah ya ce baya gafarta duk wanda ya mutu ya nemi masa shirka amma dukkan laifin da ba shirka ba in bawa ya mutu yana yin sa matukar ya kubuta daga shirka to Allah yana iya yafe masa wancan in ya ga dama ya shiga karkashin mashi'a wa bafiru ma duna zalika liman sha. idan ya ga dama ba zai yafe ba amma zai sa ka auta sai dai watan wata rana kuma zaka fita to wannan sai yake nuna mana shirka ba karamin laifi bace shirka ba karamin hadari ke gare ta ba din rahamar Allah da jin kansa amma ya riga ya ci alwashin wanda ya mutu yana shirka ba zai gafarta masa ba to kaga in ina da tunani kana da tunani muna da hankali tun da sauran lokaci ya kamata mu binciki kanmu mu caji imanin mu mu san mecece shirka mu guje mata domin shine bakin layin da ubangijin mu baya son mu ketara masa hada shi da wani sanya masa abokin tarayya cewa yana da ɗa ko cewa yana da mata ko cewa Allah ba ɗaya bane biyu ne ko ɗayan uku ne wannan duk yana daga cikin nau'ukan shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha dan haka Allah baya gafartawa ga dukkan wanda yake yi masa shirka malamai suka ce wannan aya ta nuna ba a gafarta shirka amma bata nuna cewa shin ko da mutum ya tuba ba bata nuna cewa shin ko da mutum ya mutu yana yi ba amma waɗansu ayoyin sun nuna haka aya cikin suratul baqara ta nuna cewa sai in ka mutu kana yi ne Allah ba zai yafe maka ba amma da za ka tuba kafin ka mutu to Allah zai yafe maka domin ya ce wa man yartajid minkum an dinihi fayamud wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun duk wanda ya yarda daga addini ya mutu yana kafiri yana yi wa Allah shirka faula'ika irin waɗannan habitat su ne duk abin da suka aikata ya lalace wa ulaika ashabun nari kuma irin waɗannan ne ɗan wuta hum fiha khalidun masu dawama a cikin ta to haka nan aya cikin suratul furqan tana nuna cewa inda zaka tuba kafin ka mutu Allah zai yafe ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أصاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا سيتي إلا من تاب وآمن وعمل أملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا bayi na kwarai sune waɗanda la yad'una ma Allah ilahan akar ba sa kiran wani abun bauta tare da Allah wala ya an nafsan allati harrama illa bil haqq ba sa kashe ran da Allah ya haramta kashe ta in ba da haƙƙi ba menene haƙƙin shine musulmi ya kashe musulmi dan uwansa ko ya kashe wata rai wacce Allah madaukakin sarki ya haramta a kashe ta to shi ma ya ja a kashe shi domin an-nafsu bin nafs wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs ko kuma mutum ya taba aure a kama shi da laifin zina wannan ya jawo kansa kisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sayyibu zani mutumin da ya taba aure yayi zina hukuncin sa shine a kashe shi matukar shaidu sun tabbatar masa da haka ko shi da kansa ya furta haka to sannan at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'a mutumin da ya ridda ya bar jama'a ya fita daga addinin musulunci ko ma wani addini ya koma jininsa ya halatta ya halatta a kashe shi wa zai kashe shi hukuma ba daidai kun mutane ba hukuma ita take da ikon ta wannan amma ba ɗaiɗaikun mutane suke da ikon su yi wannan ba to da haka ubangiji ya ce mutane na kwarai muminan gaskiya la ya qatluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq ba sa kashe rai mai alfarma wacce Allah ya haramta a kashe ta in ba da gaskiya ba in ba bisa ga doka da oda ba ta musulunci wala zununa kuma ba sa zina sai ce wa man fa zalika duk wanda ya yi haka shine shirka ɗin ko kisan kai ɗin ko kuma zina ɗin bayan yayi aure ko kafin yayi aure yalka a asama zai je ya game da tarin alhakinsa a lahira yana jiransa ko da a duniya ba a kama shi an masa komai ba Allah ya ce yudha'afu lahu azabu za a ninninka masa azaba yau malkiyamata a ranar Alkiyama wa fihi kuma zai dawwama cikin azabar muhanan abun wulakantarwa illa manta ba sai dai fa in ya tuba ashe kenan ko mutum ya taba yin shirka in ya zo ya tuba to Allah yana yafewa ko da mutum ya taba kisan kai in yayi nadama ya zo ya tuba Allah na iya yafewa koda mutum ya taba zina yayi nadama yazo ya tuba Allah na iya yafewa shine illa man taba sai wanda ya tuba wa amana ya jaddada imani wa amila salihan kuma yayi aiki aiki na kwarai fa in fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat irin waɗannan in tuban su ya kai tuba irin wanda ake so munanan ayyukan su ma sai Allah ya musanya ya ba su lada ya ba su kyawawa wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba duk wanda ya tuba ya aiki nagari to wannan tuban sa ya zama karbabbe a wajen Allah subhanahu wataala da haka malamai suka ce wannan ayar tana da bukatar ayoyin da za su fassara ta su nuna cewa shirkar ya zama ba a mutu ana yi ba su nuna cewa shirkar an tuba to in an tuba Allah na iya yafewa amma matukar ka mutu kana yi matukar baka tuba ba to babu wanda ya isa cece ka babu wanda ya isa kubutar da kai a wajen Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah kan baya gafartawa wanda ya mutu ya ne masa shirka a wata ayar ce, wa man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar duk wanda ya shirka haƙiƙa, Allah madaukakin sarki ya haramta masa shiga aljanna in dai ya mutu yana yi wa ma'awahu an-nar kuma ko shakka babu makomarsa ita ce wuta wa ma lil-zalimin min ansar lalle azzalimai ba su da mataimaki domin shirka nau'i ne daga cikin nau'ukan zalunci ita ce ma lamba ɗaya ita ce zaluncin da ya fi kowane zalunci domin inna shirka la zulmun azim shirka ita ce mafi girman zalunci kuma shirka tana da haɗurɗura da yawa na daga cikin haɗurɗuran ta ɓata ayyuka kuma ayyukan ba wai na wani baban da wani ko ma waye yayi shirka Allah bata aikin sa yake ba wai sauran mutane ba ko da annabi ne ya shirka Allah ya alkawarin sai ya bata aikin duk da ya taɓa yi a duniya kuma sai sa shi a wuta wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asharakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al ubangiji yace mun yi wahayi gareka yana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ila alladhina min qablik da sauran annabawan da suka gabata yana nufin Musa Isa Ibrahim Nuhu Adam la'in in asharakta in kai shirka ko ɗaya daga cikin su yayi shirka la ya batanna amaluka sai mun bata aikinka duk abin da kai Allah zai bata ya lalata wala takunanna minal khasirin kuma sai ka kasance cikin hasararu cikin tababbu waɗanda ba su ribar duniya ba kuma ba su ribar lahira ba kaga wannan hadari ne daga cikin halurar shirka a wata ayar ubangiji dan ya nuna mana hadarin shirka sai ya nuna mana ko ya buga mana misali da hadarin da kowannen mu ke iya gani kuma ya san sharrinsa shine hadarin jirgin sama akwai hadari na mota akwai hadari na ƙasa amma babu hadarin da ke cin rayuwar dan adam irin hadarin sama ubangiji ya ce wa man yushrik billahi fa annama karra minas sama'i duk wanda yayi wa Allah shirka hadarin da ya jefa kansa kamar ya sulmiyo ne daga sama fa takhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq tsuntsaye su rinka bin suna ya galgalan namansa ko a ƙarshe ma iska ta ɗauke shi ta je ta tambara shi akan wani katotan dutse ta yi kwatsa-kwatsa da shi wanda shine hadarin da shirka take jefa mutum a ciki kai ma ya fi haka domin an kwatanta maka da abin da kake iya sani ne kake iya gani domin abin da zaka fuskanta a lahira in ka mutu kana shirka ya ma fi wannan hadari wala azabul akhirati ashaddu wa abqa azaban lahira ta fi tsanani ta fi wanzuwa domin ita ce azabar da babu yankewa ga dukkan wanda ya jefa kansa a ciki Allah ya tsare mu ubangiji ya ce wa man yushrik billahi lallai wanda ya mutu yana wa Allah shirka faqad iftara isman aziman hakika ya kirkirar wa kansa da babu gambo ya daukar wa kansa alhaki zunubi wanda yake mai matukar girma a wata ayar wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida duk wanda ya mutu yana shirka hakika ya bata bata wacce take mabayyaniya hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari da muslim daga abdullahi dan mas'ud yace na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'zam wa naznibi yafi girma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka shine ka sanya wa Allah kishiya ko abokin tarayya alhalin ka san shi kadai ya halicce ka to wannan shine mafi girman zunubi wannan shine mafi girman alhaki wannan shine abin da ake kira da suna shirka الله ya نعم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفعل تفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم شن ينزباك دوبا إذوا قوتن دسكي يبان كنس دكنسو سواء يوتن دسكي يبان كنس دكنس سوني يهوداوا sun cika duniya da propaganda sun cika duniya da nuna cewa su su ne su Allah yake so su ne mutanen kirki duk wanda ba su ba ba mutumin kirki ba ne duk wanda ba su ba bawansu ne dan sun kashe shi ko sun ci dukiyarsa sun ci banza ubangiji ya ce baka ganin irin waɗannan mutane yanzu abin da suke yi hankali ma zai karba ballantana addini ballantana ubangiji ubangijin adalci dan haka ubangiji madaukakin sarki yana da fallasar yahudawa da tona asirin su yuzakkuna anfusahum suna yaban kawo kansu suna cewa su ne ƴaƴan Allah su ne masoyansa wa qalat al yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu yahudu da nasara sun ce mu ne 'ya'yan Allah kuma mu ne masoyan Allah wa qalu lan yadkhula jannata illa man kana hudan aw nasara sun ce babu mai shiga aljanna sai ba yahude ko ba nasare wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat suka ce kai mu wuta ma ba za ta taba jikin mu ba sai yan wasu kwanaki sati ɗaya kawai zabi duk abin da muka yi na shigantaka in dai ba yahude ne sati ɗaya zai yi a wuta sai Allah ya cire shi ma'ana sun yadda dai za su shiga ɗin kenan da haka Allah ya ce alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum baka ga waɗannan masu yaban kansu ba balillahu kyale su da maganganun su ai Allah shine yuzakki man sha yake tsarkake wanda ya so in ba Allah ne ya wanke ka ba in ba Allah ne ya yabe ka ba duk yaban da kai wa kanka a banza ne musamman yabo irin na Yahudawa musamman yabo irin na san zuciya musamman yabo irin na ƙarya ka san ba ka da abu kuma ka ce kai ne nan kai ne mai shi ka zama magoruwa sa kansa da kansa da haka ubangiji ya ce balillahu yuzakki man yasha kyale su Allah shi ke tsarkake wanda ya so Allah kaɗai shi ke shaida ga mutum shaidar ta tabbata shi ke kadai ke yaban mutum yaban ya tabbata a gare shi domin me ba ka yaban mutum sai ka san zuciyarsa yabo yana da alaka ne da sanin hakikanin mutum to ka babu wanda ya san hakikanin mutum in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala shi kadai ya san hakikanin dan adam tun yana cikin eh, mahaifiyarsa yana digon mani har ya girma ya zo duniya Allah ya fi kowa sani game da shi هو الذي أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى shi ya san ku tun lokacin da kuke yan tayi cikin iyayenku har kuka fito duniya ya raya ku kuka girma yayi muku duk abin da zai muku da haka kar ku yabi kanku da kanku huwa a'lamu biman ittaqa shi ya fi sanin mai takawa a cikin ku da haka malamai suka ce yaban kai kamar yadda masu magana suke cewa jahilci baya daga cikin ɗabi'ar imani ka fito kana cewa sai ni nan ni ne mai kaza ni ne mai kaza ni ne mai kaza ni ne mai kaza kaga musamman ga 'yan siyasa ka bari in za a yaba wani ya yabe ka amma ni ne mai kaza ni ne zan muku kaza zan muku kaza ni ne mai kaza ni ne mai kaza ni ne murucin kan dutse ni ne katafila ni ne maliya to ai maliya wa yake zama a maliya maliya rusau take yi katafila rushe aiki take yi kuma kai ka ce kai katafila ce mutane ko ginawa suke nema ba rusawa suke nema ba da haka dai baya daga cikin ɗabi'ar mumini ban kansa da kansa shi yasa malamai suka ce akwai daga cikin sunayen da suke nuna yaban kai makaruhi ne mutum ya sawa kansa amma in wani ne ya yabe ka wani ne ya kyautata maka zato to wannan kuma babu laifi shi ma kuma akwai ladabin da ake so ka ladabtu da shi kamar sunan izzuddini muhyiddini shamsuddini badaruddini duk waɗansu sunaye da suke nuna kururu ta kai da kuzuzu ta kai ba a san mutum ya sawa kansa da kansa shekul islam izzul islam hujjatul islam waɗannan an fi so wani ya sa maka ba kai ka sa wa kanka ba wanda yake kyautata maka zato babu laifi dan ya yabe ka shi ma kuma lokacin da ya yabe ka sai kai addu'a irin yadda sahabbai suka yi idan an yabe su Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun faghfir li ma la ya'lamun ya Allah kada ka kama ni da abin da suke faɗa Allah ka sa in fa alkhairi sama da yadda suke zata min Allah ka yafe min kuma abin da ba su sani ba tsakanin ni da kai ne to wannan shine abin da ake so musulmi ya kasance wala tuzakku anfusakum kada ku yabi kanku da kanku huwa a'lamu biman ittaqa ubangiji shi yafi ku sanin me takawa a cikin ku da haka ku bar masa aikin yabo shi yayi yabon. amma ku in kuka yabo to sai ya zama kun yabo wanda bai dace a yaba ba ko kuma kai kai yaban sai ya zama son zuciya ne sai ka jawo kanka girman kai sai ka nuna kafi kowa alhalin kuma ba hakan bane ba hakan kuma sai ya ja shi dan yayi nasara akan ka sai ya bata maka aiki da aka aikin yaban kai ɗabi'a ce ta yahudawa ɗabi'a ce ta nasara ubangiji ya ce kalle su abin kunya ne abin da suke yi suna yaban kansu alhalin allah shi ne mafi sanin abin da suke a kai kuma ya san ba su cancanci yaban ba balillahu zaki man ya sha lallai allah shi kaɗai ke yaban wanda ya cancanta a yaba wala zulamu na fatila bayi ba a zalunta su daidai da siɗi siɗi shine wani ɗan zare da yake fitowa a tsakiyar ƙwallon dabino dabino yana da abubuwa guda uku da qur'ani yayi misali da su abu na farko shine hancin dabino wannan abin da yake kansa wanda ake bincinewa wanda shi ake kira da qitmir la yamlikuna min qitmir wanda bahaushe yake cewa hancin dabino to sannan idan ka cinye dabino ko ka fasa shi ka ciro kwallon a jikinsa kuma zaka ga wata fata a waje wani dan bawo bawo a waje mai shara shara fari to wannan shi kuma ake kira da suna fatila fatil wala na fatila to sannan a tsakiyar kwallon dabinon kuma zaka ga wani dan zare siriri shi kuma shi ake kira da naqira wala yuzlamuna naqira da wannan bawon na waje da wannan zaren na tsakiya shine bahaushe yake ce da shi sidi sadada a ce bayi da sidi bayi da sadada ma'ana abu mai kankanta ma bayi da shi ballantana kuma mai girma to Allah yake bayi ba a zalunta su naqiran ba a zalunta su fatilan idan kai aikin alkhairi daidai da si da Allah ba zai zalunce ka ba daidai da sada da Allah ba zai cuce ka ba in ka cancanci yabo yaban da daidai da silin zaren da ke jikin kwallon dabino sai Allah ya yi maka in kana da lada daidai da ladan da yake daidai da bawon jikin dabino Allah zai baka kayan ka wala na fatila Allah baya zalunci daidai da bawon jikin kwallon dabino إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن taku حسنة يضاعفها wa yuti min ladunhu ajran azima Allah baya zaluntar bayi daidai da kwayar komayya daidai da jan kiyashi daidai da bawan jikin kwallon dabino in aikin kirki ne Allah zai baka kayanka in kuma mummuna ne Allah zai nuna maka kayanka in kyakkyawa ne ya ninka maka sau goma in mummuna ne ya baka daidai da yadda kai babu ragi babu daɗi da haka yahudawa da suke yaban kansu suna tsammanin suna da wani alkhairi ne da Allah zai zalunce su ba zai faɗa ba suna tsammanin zai tauye musu ladan su ne wala yuzlamu da fatila ubangiji baya zaluntar bayansa daidai da bawan jikin kwallon dabino unzur ubangiji ce kalli kaifa yaftaruna ala allahi alkazib irin yadda suke kirkira ƙarya su jingina wa Allah yahudu sun kirkira ƙarya sun jingina wa Allah domin sun ce annabi uzairu dan Allah ne wa qalat yahudu uzairu ibn nasara sun kirkira ƙarya sun jingina wa Allah domin sun ce annabi isa dan Allah ne wa qalatil masara nasara masihu ibnullah to haka nan sun ce Allah yana da mata nana maryamu matar Allah ce ubangiji ya ce anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba ta yaya Allah zai yi da alhalin bai da mata wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk sarki ya tabbata ga Allah da bai da da bai da abokin tarayya cikin mulki wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada haqiqa ubangijinmu mai girma da buwaya bai riki da ba ballantana mata kaga sun jingina wa Allah waɗannan kairairayi da aka sai ce unzur kaifa yaftaruna ala kalli yadda suke wa Allah karya wasu malamai suka ce karairayin su ne waɗancan ayoyin da muka karanta a farko na sun ce lan da kulal jannata illa man kana hudan aw nasara sun ce ba mai shiga aljanna sai ba yahude ko ba nasare sai Allah ya ce kul ka ce da su attakhaftum indallahi ahadan alkawari kuka yi da Allah aka rubuta takarda yayi signing akan haka walan yukhlifa Allahu ahada in an yi haka to shi Allah baya saba alkawari am taquluna allahi ma la ta'lamun kai dai ƙarya kuke kuna gaya wa Allah ne abin da bai faɗa ba wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda sai ce tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin sun ce ba mai shiga wuta wuta ba za ta shafe su ba sai kwanaki kididdigagu sai Allah ce tilka amaniyuhum wannan ƙaryace ƙaryacen su ne hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo gaskiyar magana da hujjoji da dalilai da suke nuna cewa in kun shiga wuta kun kwana bakwai za ku yi bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi qati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun ubangiji yace tabbas ba haka bane duk wanda yayi aikin banza yayi zinubai yayi kwakyariyarsa da ta'addancin sa a duniya in ya tafi lahira dole dan wuta ne shi kuma wuta zai dawwama a cikin ta babu fita babu tun kwana bakwai ko sati ɗaya ko kwana arba'in kamar yadda yahudawa suke faɗa to da haka wasu malaman suka ce waɗannan karece karecen da kuma cewa kunu hudan aw nasara ta hatadu su Allah yake nufi da unzur kaifa yaftaruna ala allahi kadhib kalli yadda suke kirkirar karya su jingina wa Allah sun ce babu mutumin kirki sai ba yahude babu mutumin kirki sai nasara ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude ba wanda zai shiga sai nasara yahudu da nasara ko sun yi laifi in sun shiga wuta iya kwana bakwai za su yi unzur na yaftaruna ala allahi kalli yadda suke yin karya su jingina wa Allah su ce ya ce alhalin bai ce ba wa kafa bihi isman mubina lallai wannan ya isa laifi mai girma a ce mutum ya mutu yana da ko wannan ne to wannan ya isa laifi mai girma ka kirkiri ƙarya ka jingina wa Allah ka rayu akan haka kar haka mutu baka tuba to wannan kadai in an baka da shi cikin alhaki ya isa ya dawamar da kai cikin wuta ya isa ya halakar da kai domin ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba babu azzalimi sama da wanda yake kirkirar ƙarya ya jingina wa Allah na'am ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن كثيرا ألم تر إلى utu nasiban نصيبا من shin yanzu ba ka ganin waɗanda aka ba su rabo na littafi su ne dai yahudu su ne nasara wanda aya a baya ta ambace su da wannan suna alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitab yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu sabil anan kuma alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahada min alladhina amanu sabila da haka Allah ya ce alam tara ila utu nasiban min alkitab shin yanzu baka ganin waɗanda aka ba su rabon littafi yu'minuna bil jibti wat tagut sun yi imani da jibtu sun yi imani da tagutu menene al jibtu hadisi ya zo daga Umar dan Khattab yana fassara al jibtu da shine as tsafi sun yadda da tsafi sun yadda da bokanci sun yadda da duba sun yadda da surkulle kenan yadda da tsafi yadda da bokanci aiki ne irin na yahudawa ko da musulmi ne a yau ka samu ya yadda da tsafi ya yadda da duba ya yadda da boka to ko shakka babu yana da ɗabi'ar yahudanci a tare da shi in bai tuba ba har ya mutu akan haka a ranar lahira cikin taron yahudawa Allah zai tashe shi da haka alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitab yu'minuna bil jibti wa tagut da haka a wata fassara kalmar aljibt bisa ga asar din sayyidina Umar shine asiru amma wata fassara aljibtu shine gunki yu'minuna bil jibti sun yi imani da gumaka wa daguti kuma sun yi imani da dagutu dagutu sune waɗanda suke tsayawa a wajen gumaka suna gadin su idan masu bautar gumakan sun zo su suke yi musu bayani game da gumakan wannan gunkin da kuke gani shekarar sa kaza gunki ne na hoton annabuwa ne ko na waliwa ne ko na shehiwa ne ko kaza da kaza da kaza kaza ake masa yana son a bashi kaza baya son a yi masa kaza cire takalminka irin waɗannan masu bayanin a gaban gumaka su ake kira da tagut a wannan fassara in mun ɗauka cewa jibtu ɗin gunki tagut kuma ɗan kanzagin gunki ma'ana yu'minu bil jibti sun yadda da gunki wa kuma sun yadda da karerayin da yan kanzagin gumakan suke musu wannan gunkin ba a masa kallo biyu da haka rufe idanka sai kuma ya rufe wannan gunkin ba a sa takalmi a gabansa ɗauke takalman ka ka rike a hannunka sai ya ɗauka. wannan gunkin in an zo an gaishe shi ba a juya masa baya da baya da baya ake fita sai kuma ya fita da baya da baya kaga yu'minuna bil jibti wa tagut ya yadda da gunkin kuma ya yadda da ƙaryar mai kanzagi ga gunki din wannan aiki ne na yahudawa da dukkan wanda yake koyi da su ko wanda yake aiki irin nasu a nan in bai tuba ba ko masu irin su daya a wata fassara aka ce jubtu shine gunki amma dagutu kuma shine sheda. domin me suka ce duk wani gunki akwai ne a tare da shi hakali shedan shi yake zuga mutane girmama gumaka idan suka tafi girmama gumakan shi kuma sai je ya makale a jikin gumakan in sujada suka yi wa gunkin to shaitan suka yi wa idan kyauta suka ba wa gunkin suna ganin kabar gunki suka ba amma shaidan suka ba wa kyauta domin waye ziga su su yi shaidan kuma qur'ani ya fassara dagutu da cewa shine shaidan ubangiji madaukakin sarki ce allazina ka wallazina kafaru yuqatiluna fi sabili daguti sai ya yace faqatilu awliya ash-shaytan kaga at-tagut da farko a karo na biyu kuma sai aka ce shedan aka fassara dagutu da cewa shine shedan hakanan alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila ɗaguti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida a farko an ce dagutu a gaba kuma sai aka ce wa yuridu shaitan aka fassara dagutu da cewa shine shaitan ko ka ce dagutu shine shaitan ko ka ce shaitan shine dagutu dan juma ne dai da dan jummai ma'ana duk abu ɗaya ne duk wanda ya bauta wa shaidan shi ya bauta wa gunki duk wanda ya bauta wa gunki ya bauta wa shaidan domin shaidan shi yake kawata wa mutane son zuciyarsu kuma yake hana musu bautar ubangiji yake riya musu su bauta wa dukkan abin da suka ga ya dace da su koma bayan Allah subhanahu wataala da haka in ka bauta wa wani Allah ko ma menene shi ka sani shaidan ka bautawa shi yasa Allah ya ce in yad'una min dunihi illa inasan wa in yad'una illa shaytanan marida ba komai suke bautawa ba koma bayan Allah illa inasan face abubuwan da suke sassakawa da hannunsu su sa musu sunayen mata kamar lata kaga sunan mace ce kuma gunki ake kira uzza mace ce gunki ake kira manata mace ce gunki ake kira da illa inasan gumaka ne masu sunan mata ina ma dai a ce masu sunan maza ne wa in yada'una ba kowa suke bautawa ba illa shaytanan maridan sai shaydan mai raunin makirci la'anahu Allah wanda Allah madaukakin sarki ya tsine masa to da ka ya uwa waɗannan fasarori duk an samu daga magabata cewa ɗagutu shine shaidan jubtu shine tsafi ko jubtu shine gunki ɗagutu shine shaidan ko jubtu shine gunki ɗagutu kuma shine ɗan kanzagin gunki kowanne daga cikin waɗannan fasarorin kai asar ya tabbata daga magabata cewa suna fassara da haka to amma malamai suka ce asalin kalmar dagutun daga me ta fito ta fito ne daga daga ya daga bi ma'ana jawaza haddahu abin da ya ketare iyaka shi ake cewa daga ko a ce ya daga inna lamma dagal ma'u hamallakum fil jariya kalla innal insana la yadaga daga stagna to sai dai larabawa sukan ce dagut ala wazani fa'alul lil mubalaga dan su nuna maka wuce gona da irin mata yi yawa sai a ce dahut kamar yadda akan ce rahabut daga arrahabatu kamar yadda akan ce ragabut daga arragabatu kamar yadda akan ce fa'alut daga alfa'ala hakanan dahut daga ad ko daga ad-dagawatu ƙetare iyaka da haka shek Muhammad Ibn Abdul wahab yake faɗa cikin littafin Kashfu Shubuhat da yazo fassara ma'anar dagutu yace kullama jawaza bihil abdu haddahu min matbu'in aw ma'budin aw maba duk wani abin da bawa ya ketara da shi iyakarsa na wani abun bi ne ko wani abun bauta ne ko wani shugaba ne yanzu da za a yi wani sarki da ake yi wa bauta ake masa sujada irin yadda ake wa Allah ya zama dagutu kamar nuwa kamar fir'aunan kasar misira daguti ne domin shi da da'awar ma Allah ne shi ba abun bauta in ba shi ba ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi to haka nan da mutane za su zo su dauki wani abu su mai da shi abun bauta su ne masa sujada su ne masa duk abin da ake wa Allah to wannan abu ya zama dagutu da haka dukkan wani abin da ake bautawa ko ya yadda in dai ya yadda to ya zama dagutu in bai yadda ba shi bai da laifi amma waɗanda suke bauta masa suke da laifi kuma sun rike shi a matsayin ɗagutu saboda me in bai yadda ba shi bai da laifi annabi isa an bauta masa amma bai yadda ba bai da laifi shi yasa a ranar lahira Allah zai ce da nasara ya ce da annabi isa bayan ya tara su a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah kai ka ce da su su rike ka da kai da mahaifiyarka iyayen giji bi su bar Allah qala subhanaka ma ya li an aqula ma laysa li bihaq sai ce Allah tsarki ya tabbata gare ka ba zai yi in faɗi wannan maganar ba in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub in na faɗa Allah ka ji ni sani domin kai ka san abin da ke cikin raina ni ko ban san abin da ke cikin ranka ba kai ne masanin gaibu to kaga annabi isa kiristoci sun rike shi a matsayin abin bauta amma annabi isa alaihi salamu bai yadda da haka ba domin zai yi musu bara'a zai musu tawaye a ranar tashin alkiyama a gaban ubangiji ya ce ba ni babu ku ban ce ba ma amartu ma ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu allaha rabbi wa rabbakum ban ce da ku ba face sai abin da Allah ya umarce ni cewa ku bauta wa Allah ubangiji na kuma ubangijinku to haka nan mala'iku da wasu daga cikin ƙurayshawa suka bautawa suka ce ‘ya'yan Allah ne mata a ranar lahira Allah zai tsare su ya ce ku kuka ce da su su bauta muku ba ni ba wa yau mai kulu lil mala'ikati a ha'ula'i kanu iyyakum ya'budun a ranar da Allah zai ce da mala'iku shin wayancan ku suka bautawa ku kuka sa su qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim sai su ce tsarki ya tabbata gare ka kai ne majibincin al'amarin mu ba su ba bal kanu ya abudun jin aljanu kawai suka yi ta bautawa domin su suka yi ta ruɗa su su suka yi ta ziga su su suka yi ta sanya su cewa su bautawa wani koma bayan Allah subhanahu ta'ala da haka ka'ida dagutu shine abin da aka bautawa kuma ya yadda da bautar to ya amsa sunan dagutu wanda aka bautawa bai yadda da bautar ba ba a ce da shi dagutu amma su masu bautar sun yi laifi shi kuma babu ruwansa da haka ubangiji subhanahu ta'ala ya ce yu'minuna bil jibti wat taghut sun yi imani da jibtu kuma sun yi imani da tagutu dangane da wannan aya ta allazina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat tagut malamai sun ambaci riwayoyi na sababin saukar ita aya abin da ya faru shine gabanin bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kotuna na gargajiya wanda yahudawa suke da shi da kuma kafiran makka galibi alƙalan waɗannan kotun su ne bokaye bokayen da suka shahara suna tsafi su ne wa mutane duba to su ne waɗanda idan rikici ya ƙulle tsakanin mutane ake zuwa wajensu to da haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sai Allah madaukakin sarki ya ɓata wannan abu da mutane suke yi ya hana yin sa to amma su yahudawa ba su daina ba kafiran makka ba su daina ba in rigima ta haɗo su junan su sai a zaɓi wani boka fitacce sai a tafi wajen sa duk abin da ya faɗa shi ne to sai Allah yake aibanta wa yahudawa da su kafiran makka na wannan mummunan aiki da suke yi yu'minuna na jibti sun yi imani da sihiri da tsafi wa daguti da kuma bokaye waɗanda su suke yin sihirin su suke yin tsafin ta yadda idan hukunci ya tashi tsakanin su sukan koma zuwa gare su su ce su ne waɗanda za su yi musu hukunci su za su raba musu gaddama ubangiji ya ce wa kuluna kuma har zaka ji suna cewa lil ladina kafaru ga kafirai haula'i wa'annan ma'ana su nuna kafirai su ce wa'annan ahada min na amanu sabila sun fi daidai in ka hada su da muminai waɗanda suka yi imani da Muhammadu ma'ana su yahudawa suna zuga kafiran maka akan ta'addancin su da sihirinsu da tsafin su har su ce ma ai ku kun fi muhammadu ai ku kun fi daidai abin da kuke yi shine daidai hanyar da kuka kama ita ce miƙaƙƙiyar hanya al-imam ibn abi hatim ya rawaito daga ikrima maula ibn abbas ikrima yake cewa ja'a huyayyu ibn akhtab wa ka'ab ibn al-ashraf ila makka da huyayyu dan dan dan akhtab da kuma ka'ab dan ashraf manya-manya ne daga cikin yahudawa wata rana suka yi tattaki suka zo cikin garin makka faƙalu lahum sai mutanen makka suka ce da su antum ahlul kitabi wa ahlul ilmi ku ku ne yahudawa masu littafi kuma masana ilimi fa akhbiruna anna wa an muhammad ku raba mana gaddama tsakanin mu da muhammadu mun ce muna kan gaskiya shi kuma ya ce ba ma kan gaskiya shi yake kan gaskiya faƙalu sai su waɗannan malaman yahudawa suka ce da su ma an wa ma muhammad ku gaya mana halayyar ku ku gaya mana halayyar muhammadu don mi muku hukunci faƙalu eh, sai mutanen muka suka ce na silul arhab mu muna sa da zumunci wa harul kauma kuma muna yanka taguwa mai ciki don mu sauki baƙo ma'ana muna karrama baƙo wa nusqil a alal laban muna haɗa ruwa da nono mu cakuɗa don mu yi wa bako farau-farau in ya zo mu sauke shi wa nafukkul una kuma muna yanta bayi muna sa kuɗi mu siyo su dan mu yanta su wa nisqil hajij kuma muna bawa alhazai wanda suka zo aikin makka ko aikin haji ruwan da za su sha don kishirwa wa muhammadu shi ko muhammadu sumburun da kuke ganin sa zangaido ne ma'ana bai da wani amfani a rahamana ya yanka zumuncin da ke tsakanin mu domin ya raba kanmu ka samu ɗaya ya musulunta uba bai musulunta ba ko uba ya musulunta da bai musulunta ba ko miji ya musulunta mata bata musulunta ba suka ce wai wannan shine raba zumunci da haka Muhammad ya raba zumunci wattaba'ahu surraqul hajiji banu ghifar kuma mafi yawan waɗanda suka yi imani da shi yan fashin alhazai ne masu yi wa alhazai kwace su ne yan kabilan banu gifari da haka suka yi bukansu suka kushe annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna su su ne mutanen kirki annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da sahabbai suka ce ba mutanen kirki bane ba da haka suka ce fa nahnu khairum am huwa shin yanzu mu muka fi ko shi yafi suka tambayi waɗancan yahudawa ka abu dan asharab da huyayyu ibn aqab sai waɗannan yahudawa suka yi saurin yanke hukunci inda za su yi adalci da sai su jira shi ma annabi su ji daga bakinsa amma kawai sai suka yi azarbabi suka yanke hukunci sai suka ce antum ahada min allazina amanu sabila ku kun fi muhammadu da waɗanda suka ce sun yi imani tare da shi daidai domin in dai da gaske ne shi yana yanke zumunci ku kuna sadarwa shi ku kuna taimako shi baya yi ku kuna amfani shi bai da amfani to ko shakka babu kun fi shi alkhairi to malamai suka ce anan Allah ya kushe hukuncin waɗannan Yahudawa saboda me saboda hukunci ne da aka gina akan zuciya baya yiwa alkali da zarar ya ji hukunci magana bangare ɗaya ya saurin yanke hukunci ba tare da ya ji na ɗaya bangaren ba shi yasa Allah ya aibanta musu yace wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahada min alladhina amanu sabila suna gaggawar hukunci har su ce wa kafirai kun fi Muhammadu da sahabbansa daidai dan tafarki kun fi shi kasantuwa akan hanya madaidaiciya ula'ika lallai masu irin wannan ɗabi'a na saurin hukunci da zarar sun ji bangare ɗaya ba tare da sun ji bangare ɗaya ba dan son zuciya la'anahu yal'anuhu Allah su irin waɗanda Allah yake tsinewa wa man yal'anillahu duk wanda Allah ya tsine masa falan tajida lahu nasira da dai ba za ka samu mai taimako ba a gare shi da haka wannan ayar tana nuna mana cewa laifi ne kwarai da gaske idan aka kawo wajen wajenka tsakanin mutane guda biyu da zarar ka ji bangare ɗaya kawai kai saurin yanke hukunci in kai haka sai dai in kana da wani son zuciya daman kana nufin ka goyi bayan wannan irin yadda waɗannan yahudawa suka yi suna da son zuciya daman suna da kiyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam daka da yahu da kafiran makka suka yi musu karece karece sai suka gina hukunci akai da haka wannan yana jawo wa mutum Allah madaukakin sarki ya tsine masa wannan yana jawo wa mutum la'antar ubangiji subhanahu wataala kuma da aka ce hukunci ba dole sai a kotu ba ko a gidanka ne tsakanin 'ya'yanka ko tsakanin matanka ko a tsakanin waɗansu da suke ka aka kawo ma ƙara wane ya ce wane ya yi kaza bai kamata kai saurin yanke hukunci ba in ku ka ɗauki wannan ɗabi'a to ɗabi'a ce mummuna tana jawo Allah maɗaukakin sarki ya tsine wa mutum domin tana kai mutum zuwa ga aikata zalunci Allah kuma baya son zalunci shi yasa wata rana annabi Dawud irin haka ya faru gare shi waɗansu suka kawo masa ƙara yana jin magana ɓangare ɗaya sai zai gina hukunci sai aya ta sauka Allah ya tsawatar masa kar ka yi haka inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah na ladhina yudilluna an sabilillah lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab ubangiji ce ya dawud ya kai dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi mu muka sanya ka ka zama halifa a ban mu muka baka mulki muka baka isa muka sa ake maka biyayya ba iyawarka bace ba tsoronka ne ake yi ba da aka fa kun bainan nasu bil in ka tashi hukunci tsakanin mutane ka yi gaskiya wala tattabi il hawa kada ka bi son zuciya fa yudillaka an sabilillah ban son zuciya zai sa ka bace ka bar tafarkin Allah innal ladhina yudilluna an sabilillah lalle waɗanda suke bacewa su bar tafarkin Allah lahum azabun shadidun azaba mai tsanani ta tabbata a gare su bima nasu yawmal hisab dan sun manta sakamakon ranar alkiyama da zai zo gaba na'am أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أم لهم نصيب كذلك آيات أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ عليهم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا أم لهم نصيب من الملك وبنجي يجي شنكو سنا جن سنا da wani kaso ne na mulki su wa'ancan waɗanda suka yi saurin yanke hukunci shin takamar su shine dan suna da wani mulki a hannunsu domin abin da ke sanya ɗan adam ya zalunci galibi shine mulki galibi shine isa da wata fawa da yake jin tana hannunsa kalla in insana la yadaga ar ra'ahu staghna ubangiji ya ce lallai mutum yakan yi ɗagawa musamman idan ya ga akwai wadata ko dai wadata ta mulki ko wadata ta kuɗi ko wadata ta faɗa a ji to shin wa'ancan da suka yi saurin yin hukunci suka kuskurantar da annabi sallallahu alaihi wasallam suka yabi kafirai dan sun ji ta bakin su amlahum nasibun min mulk ko suna jin suna da wani kaso ne na mulki ko ko suna jin cewa suke da ikon yabo kuma suke da ikon kushe su ke da ikon su ɗaukaka su ke da ikon su kaskantar ubangiji ya ce fa'izan in kwada hakan ne la yi utunan nasa naqira ba za su san wa mutane mulki ba daidai da na silin kwallon dabino daidai da na zaren da ke jikin kwallon dabino abin nufi inda a ce ɗan adam shi ke da ikon ba da mulki ya ɗaga ko ya sauke ya ɗaura ko ya kwance musamman ma ba yahude to da babu wanda zai yi mulki a duniya sai su amma hikimar ubangiji ya rike mulki ya zama a hannunsa shi ke bayarwa ga wanda ya so shi ke kwacewa a hannun wanda ya so duk wanda Allah ya so ya mulki in duk duniya za ta taru ta ce ba ta son sa sai yi duk wanda Allah ya so ya kwace wa mulki in duk duniya za ta danna masa ƙuri'a ba zai yi ba sai Allah madaukakin sarki ya kwace daka kalmar amla nasibun min almulk malamai suka ce am istifhamiyya ce bi ma'anar inkar abin nufi laysa lahum mulk lallai mulki ba a hannun dan adam yake ba lallai dan adam ba shi ke bada mulki ba kadai mai bada mulki shine Allah ko kafuri in ya tashi zai ce maka Allah muke nema ko musulmi ya tashi zai ce maka Allah muke nema ko da ko zai je ya ta wani kulle kullen sa ya ta wasu dabarun sa shi da kansa ya sallama cewa babu mai bayarwa sai Allah subhanahu wataala kuma wannan ayar tana nuna mana irin son kai na dan adam in shi yake da abu ba zai ba kowa ba amma Allah bisa ga hikimarsa shi yake bayarwa ya ba wanda yake so ya ba wanda baya so ya ba wanda ya yarda da shi ya ba wanda ma bai yarda da shi ba da haka Allah ya ce da a ce mulki a hannun Yahudawa yake da ba za su yarda kowa yayi ba sai su da ba za su nada kowa ba sai nasu dan haka fa idan la yu'tuna an-nasa naqira da mulki a hannun su yake da ba za su san wa sauran mutane ba daidai da silin kwallon dabino ko silin zaren da ke jikin kwallon dabino na mulki ba za su bayar ba lafazin annasu nan ana nufin musulmi annabi da sahabbansa domin kalmar nasu a Kur'ani tana zuwa da ɗayan ma'anoni guda uku akan ce nasu ana nufin kowa da kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba da mai imani da wanda ba mai imani ba kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun annasu anan kowa da kowa ya shiga يا أيها الناس اتقوا ربكم لكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الناس أنا كوالك ويا شقا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم كوالك ويا شقا أما أقول لك تند الناس أنا نفهم مسلمي كأي مؤمني كأي النبي da sahabbansa kadai da Allah ya ce wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu kama amana sufaha wai idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama idan aka ce da su su yi imani kamar yadda annasu suka yi imani kaga annasu anan sune wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa dan su suka yi imani aminu kama amana nasu qalu sai su ce anu'minu kama amana sufaha ya za mu imani kamar yadda wawaye suka yi to sannan a wajen fadin Allah madaukakin sarki allazina qala lahumun nasu innan nasa قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا كذا الذين قال لهم الناس nasu annasu anan ana nufin ان innan nasa ana nufin dai قد جمعوا لكم فخشوهم sun taru sun muku taron dangi ku tsorace su da haka qur'ani yakan ce nasu yana nufin kowa da kowa yakan ce nasu yana nufin muminai yakan ce nasu yana nufin kafirai to anan da aka ce fa idhal la yu'tuna nasa inda mulki nasu ne ba za su bawa nasu ba wani nasu ake nufi nasu muminai ko nasu kowa da kowa ko nasu kafirai nasu muminai ake nufi inda mulki a hannun ba yahude yake ba zai bawa musulmi ba har abada ba a san ran ba ne musulmi yake mulki sai dai in tafi karfinsa sai dai in Allah ya kaddara to nan kuma ba yadda ya iya dole ya sallama amma inda a ce son zuciyar ba ne ba zai bari musulmi ya mulki ba babban shaida akan haka yau abin da yake faruwa a kasar misra demokuraɗiyya aka yi tsarin da suka ce abin aka bi ƙuri'a ce ta danne ƙuri'a musulmi suka samu amma sojoji suka zo suka juya mulki kuma suka ja suka yi shiru ba za su goyi baya ba saboda dagawa aka kwata suka ce ba juyin mulki bane daga hannun musulmi aka kwata amma dukkan wata ƙasa da ka sani in aka yi juyin mulki a doka amerika in dai demokuraɗiyya ne soja ya juyin mulki to za su kai taimako sai sun kwato masa mulkinsa ko ta karfin tsiya don an danna demokaradiyya to ba me yasa yanzu a Misra demokaradiyya akai a tarihin zaɓe ba a taɓa yin zaɓe a kasashen larabawa na halak irin wanda aka yi a Egypt ba ƙuri'a ce zunzurutu 'yan muslim brothers wood suka samu mulki da shi amma ga abin da ake musu kaga wannan yake tabbatar maka da abin da Allah ya faɗa am lahum nasibun min al-mulk fa idhan la yu'tuna an-nasa naqira wallahi da su suke da ikon bayar da mulki da musulmi ba zai mulki ba a duniya amma sa iya daukar ba ma guje su dora sa iya daukar wanda yake na kusa da su su dora sa iya daukar wanda zai musu biyayya wanda zai zama su sai abin da suka ce da shi su dora amma in dai musulmi ne wanda yake wayayye yana kadaita Allah yana da tsarin rayuwa ya san bayan duniya akwai lahira to wannan ba sa son sa ba za su taba yadda mulki ba am lahum nasibun min al-mulk fa idhan la yu'tuna an-nasa naqira ubangiji yace am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli ko shakka babu hasada suke wa musulmi bisa ga abinda Allah ya ba su na falala kalmar am yahsuduna an-nas am bi ma'ana bal tabbas yahsuduna an-nasa hasada suke wa musulmi alama atahum Allah min fadlihi bisa ga falalar da Allah ya basu mecece falalar imani da aiki na gari da yadda da cewa akwai ranar lahira ranar hisabi akwai wuta kuma akwai aljanna wannan ita ce hasadar da suke wa mutane da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya zaba cikin larabawa da kuma qur'ani da Allah ya bayar ga wannan al'umma ya zama ba su yahudawa aka bawa ba wannan shine hasada shi yasa Allah ya ce wadda kafirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri inna Allah ala kulli shay'in qadir am yahsuduna an-nasa lallai hasada suke wa musulmi alama atahumullahu min fadli bisa ga falalar da Allah ya basu faqad ataina ala ibrahim alkitab sai dai ku ta hasada ku mun dai riga mun bawa iyalan gidan annabi ibrahim littafi iyalan gidan annabi ibrahim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin su domin idan ka bi salsalarsa dangantakarsa ta tike ga annabi Ismail dan annabi Ibrahim alaihi masallatu wassalam da haka sai dai ku yi ta hasa da ku mun riga mun ɗauki littafi mun ba wa iyalan annabi Ibrahim shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal hikma kuma mun ba shi hikima hikima ita ce sunna Imam Shafi ce duk inda kalmar hikima ta zo tare da alkitabu cikin Qur'ani alkitabu Qur'ani alhikmatu kuma ita ce sunna baya yiwa ka fahimci addini sai da alkitabu kur'ani sai da alhikmatu ita ce sunna laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma kitab qur'ani hikima sunna هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الكتاب قرآن الحكمة السنة أم يحصدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما lallai mun ba su littafi kuma mun ba su hikima shine sunna bayanan da suke fito da ma'anar littafin dan a fahimce shi a aiki da shi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne tafintan alkur'ani shi Allah ya wakilta ya zo wa mutane bayanin abin da ƙur'ani ya ƙunsa. wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da littafi dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu da haka hadisan annabi su suke fayyace ma'anar alqur'ani inda za a baka da qur'ani shi kadai wasu ayoyin ba za ka taba fahimtar ma'anarsu ba amma samuwar hadisai su ke fassara maka ma'anonin qur'ani dalla dalla ka fahimta ka gane har kai aiki da shi shi yasa Allah ya ce wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima lalle Allah ya saukar maka da littafi kuma ya saukar maka da hikima shine sunna hadisan da kake bayanin littafin da su kuma yace da matan annabi wa bukurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma ku tuna abin da ake karantawa cikin ɗakunanku ku na qur'ani da kuma hadisai inna allaha kana latifan khabira lalle allah mai zurfin ilimi ne masani subhanahu wataala maza allah yace ala wa inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu ku saurara ku ji ni an bani qur'ani da irin sa tare da shi me irin sa tare da shi shine sunna hadisai da suke yin bayanin ma'anonin alqur'ani dan a fahimta ayi aiki da su da haka allah yace faqad ataina ala ibrahim alkitab hakika mun bawa iyalan gidan annabi ibrahim littafi wal hikima kuma mun ba su hikima wa atainahum mulkan azima kuma mun ba su mulki gawurtacce domin annabi Sulaiman yana cikin zuriyar annabi Ibrahim shi kuma Sulaiman ya yi gawurtaccen mulki domin ya mulki mutum ya mulki aljanu ya mulki tsuntsaye kuma ya mulki hatta tururuwa a cikin shurinta kaga ko babu mai mulki irin na Sulaiman dan yace rabbi gifilli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab Allah ka gafarta mun ka bani mulkin da ba za ka sake ba wani ba bayan ni kai ne mai baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Sulaiman yana da kurkukun da yake daure aljanu a ciki idan aljanu suka yi masa ba daidai ba yana ladabtar da su tsuntsaye a sama hudu hudu ya saba masa yace law azibannahu azaban shadidan aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin tsuntsu a sama in ya saba masa yana da kurkukun daure shi kuma yana da horon da yake horar da shi amma kai yanzu duk mulkin ka in tsuntsu ya tashi sama yafi karfin ka baka da yadda kai iya ballantana kuma kifi a cikin ruwa ballantana kuma tururuwa a cikin shurinta da haka Allah yake faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atayna min mulkan azima mun bawa iyalan annabi ibrahim mulki gawurtaccen mulki domin daga cikin ƴaƴansa akwai Sulaiman wanda ya mulki duniya baki ɗayanta akwai annabi Dawud wanda shi ma Allah ya bashi mulki ya mulki aljanu sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sa shi annabi wa minhum man amana daga cikin su akwai waɗanda suka yi imani bihi da wannan abin da muka bawa iyalan annabi Ibrahim to shin minhum ana nufin su iyalan annabi Ibrahim ko minhum ana nufin yahudu da nasara wasu malamai suka ce fa minhum daga cikin yahudu da nasara man amana bihi akwai waɗanda sun yi imani da baiwar da Allah ya yi wa iyalan annabi Ibrahim sun yi imani da annabawan sun yi imani da mulkin da Allah ya ba su sun musu biyayya amma wa minhum man sadda anhu daga cikin su kuma akwai wanda suka kangare wadansu malaman suka ce fa minhum daga cikin su iyalan annabi Ibrahim din man amana bihi akwai wadanda suka yi imani da baiwar da Allah ya ba su da ni'imar da Allah ya yi wa wasu ɗaiɗaikun cikin su da mulkin da Allah madaukakin sarki ya zaɓi wasu daga cikin su ya bawa suka yadda suka sallama suka yi biyayya wa minhum man sadda'an amma hatta daga cikin ƴaƴan annabi ibrahim din akwai waɗanda ba su yi imani ba akwai waɗanda suka kangare wa allah subhanahu wataala kowanne daga cikin waɗannan tafsiran guda biyu ka ɗauka duk minhum za ta iya ɗaukar zai iya zuwa minhum ana nufin min al-yahudi wan nasara zai iya ɗaukar minhum ana nufin min ali ibrahim domin ayoyin qur'ani sun nuna cewa cikin ƴaƴan annabi ibrahim akwai kafirai cikin zurriyarsa akwai kafirai ubangiji ya ce wa min zurriyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin cikin zurriyar annabi ibrahim da annabi haka akwai mutanen kirki akwai kuma azzalimai haka nan lokacin da annabi ibrahim ya gama gina ɗakin ka'aba sai yayi addu'a Allah madaukakin sarki ka bani mulki ka bawa ƴaƴana kaza kaza kaza kaza kaza sai Allah ya ce wa man kafara har kafiran cikin ƴaƴanka zan ba su mulki a wasu lokuta ba kadai sai musulmin zan ba mulki ba da haka ita duniya da kake ganin ta al-ayyamu ce wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas dole ne ko kana so ko baka so wataran musulmi sai yayi mulki duk zafin kafircin ka dole ka zara wa musulmi ido wani lokaci in Allah ya bashi mulki yayi dole ka duk zafin musuluncin ka wata rana Allah zai dau mulki ya ba wanda ba musulmi ba dole ka zara masa ido wa tilka al ayyamu nudawiluha bainan nas da haka lokacin da annabi Ibrahim ya tashi addu'a Allah rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim har karshe sai Allah ya ce wa man kafara har kafuri zan bawa mulki fa umatihu qalilan thumma attaruhu ila azabin nar in dai mulkin duniya ne ba wani kayan gabas ba ba wani kayan tsiya ba kowa ma za a bawa amma mulkin lahira ne shine kayan gabas shine abu mai kima mai nauyi wanda Allah baya ba da shi sai ga muminai da ka kafiri a duniya zai ci moriyar duniya musulmi a duniya zai ci moriyar duniya amma in an je lahira babu mai cin moriya a lahira sai wanda ya imani wa man kafara fa umatihu qalilan thumma abtaruhu ila azabin nar wa bi'sal masir da haka wannan yake nuna cewa hatta a cikin ƴaƴan annabawa da jikokinsu ana iya samun fandarare ga dan annabi nuhu ya fandare masa tun yana nan to kaga kai ma a yau dan an samu cikin ƴaƴanka wanda ya fandare maka karka ɗauka cewa Allah baya son ka ne karka ɗauka cewa ka ce ta fuskar tarbiyya in dai kai abin da ya kamata a'a hatta cikin ƴaƴan annabawa ana samun fantararru ganin damar Allah ne wannan kuma ana samun mutanen kirki wa min zurriyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin da haka fa minhum man amana daga cikin su akwai waɗanda suka yi imani wa minhum man sadda anhu daga cikin su akwai wanda suka kafirce wa kafa bi jahannama sa'ira lalle wutar jahannama ta ishi kowa kuna kowa zai ji a sa in dai ya kafirce to tana nan tana jiransa wa atadna liman kazzaba bis sa'ati sa'iran mun tanadar wanda ya kafirce wa alkiyama wutar sa'ira tana nan tana jiransa Allah madaukakin sarki ya tsare mu saboda lokaci nan za mu tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ce ina fatan Allah ya saka wa malam da alkhairi malam me hukuncin allurar rigakafi da yahudawa suka kawo mana a musulunci wannan tambaya ce wacce malamai za su amsa wani bangare likitoci kuma za su cika sauran kafin malamai su ba da tasu amsa dole suna da bukatar su ma su tambayi likitoci musulmai malamin addini ba shi kadai yake wa addinin musulunci aiki ba duk wani musulmi wajibi ne a kansa yi wa addininsa aiki idan mai noma ne kai a gonarka akwai aikin musulunci idan ma'aikacin ofis ne kai a ofishinka akwai aikin musulunci idan ɗan kasuwa ne kai a kasuwarka akwai aikin musulunci in kai likita ne a asibitinka akwai aikin musulunci to yana daga cikin ayyukan musulunci na likitoci a asibitocinsu da laboratories ɗinsu idan irin waɗannan abubuwan sun zo su tsaya su yi bincike su tantance wa al'ummar su menene wannan shin da gaske mai amfani ne ko mai cutarwa idan suka yi suka tantance su kuma sai su ba wa malamai masu huduba da wa'azi da wa'azantarwa rahoto su kuma sai su yada wa al'umma daka wannan allura da aka kawo ko ma wacce ce wacce ake kawowa daga yammacin duniya daga kasashen turai da amerika shin likitocin musulunci me ya tambayar ku game da wannan ko me ya amsar ku game da wannan shin kun bincika kun tabbatar da cewa da gaske akwai cutar kuma maganinta ake so kuma wannan alluran maganin cutar ne in haka ne to musulunci bai yi inkarin rigakafi ba musulunci ya tabbatar da rigakafi larabawa ma suna cewa alwiqayatu aula min ilaj kamar yadda bahaushe ke cewa rigakafi yafi fi magani in dai an tabbatar babu cutarwa to musulunci ya yadda ka sha maganin cuta don gujewa faruwarta ko da babu ba ka da ita a lokacin domin malamai suka ce duk addu'o'in da annabi ya koyar na neman tsari ai rigakafi ne sharrin bai faru ba neman tsari ake kai ya faru da haka babu laifi ana rigakafi amma fa sai an tabbatar da cewa rigakafin kuma ba zai haifar da wata cutar ba ko kuma ba zai cutar da mutane a madadin ya warkar da su ba da haka abin da nake cewa shine ba ma cewa kai tsaye duk abin da ba yahude yayi babu alkhairi a cikinsa sai dai a yi taka tsantsan mafi yawan abin da yahudawa suke kawo akwai shari'a cikinsa amma shari'ar musulunci shari'a ce mai adalci wata rana makiyinka zai iya kawo abin da kuma zai iya amfanarka shi yasa shaidan shi yafi kowa kiyayya ga bil adama shi yasa Allah ya ce da shi afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala a wata ayar yace inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shedan dan adawa ku ne ku rike shi dan adawa so yake ya rubta da ku ku shiga cikin wutar jahannama amma tare da haka shedan wata rana ya zo Abu Huraira ya kama shi annabi ya bada zakka kayan zakkafin da kai an tara hatsi za a yi zakkafin da kai annabi ya ba Abu Huraira ajiya yace duk wanda ya kawo ya kai wajen Abu Huraira a tara kafin mu zo mu raba wa mutane da daddare shedan ya rikida ya zo cikin sifan mutum ya sata ya sata zai gudu Abu Huraira ya kama shi yace ya zaka zo ka saci kayan mutane kaza yace yi hakuri talaka ne ni bukata kaza kaza yayi magiya sai ya sake shi Abu Hurairah ya ga cewa to ai daman an tara ne dan aba talakawa tunda yace ce talaka ne bari in kyale shi da safiya ta yi Abu Hurairah ya tafi ya gaya wa Annabi kan ya gaya wa Annabi bayan sun gaisa sai Annabi ya ce ya kai da bakon jiya da daddare sai manzo Allah sai Abu huraira ce da shi ya ma'aikin Allah ai ya ce mun ba zai dawo ba ya ce mun bukata ce sai Annabi ya ce ya gaya maka zai dawo dare na biyu abu huraira ya sake dako sai gashi ya sake dawowa ya sake ɗiba zai gudu aka kama shi ya haka mun yi alkawari fa ba za ka dawo ba dan Allah bawan Allah ka rufa mun asiri wallahi bukata ce wayancan ma zubewa suke kaza kaza sai ya sake shi da safiya ta abu huraira ya zo zai gaida annabi kafin su yi magana annabi ya ce ya kai da bakon ka jiya yace kuma zai dawo to amma duk annabi bai ce in ya dawo ka kamo min shi ka kawo ba fahimtar sahabbai shi yasa in ya kama shi yake sakarsa saboda ai da aka ce zai dawo ba a ce in ya dawo kamo shi ka kawo ba da haka a dare na uku abu huraira ya ce wallahi duk da annabi bai ce in kama kan kai ka ba yau sai na kai ka sai ce to tsaya bawan Allah kai mun alkawarin idan na baka wata fa'ida kai kuma za ka kyale ni sai ce to gaya mun sai ce in dai za ka kwanta bacci ka karanta ayatul kursiyu babu iblishin da zai iya tsallaka ka Allah zai saukar maka da bodyguard na musamman daga sama mala'ika ya tsare ka shaidanu ba za su iya ketara ka ba shikenan Abu Huraira ya sake shi da safiya ta yi Annabi sallallahu alaihi wasallama suka hadu da Abu Huraira bayan sun gaisa annabi ya ce ya kai da bakonka jiya ya ce ya ma'aikin Allah har na kama shi zan kawo maka shi sai ya gaya mun wata fa'ida ya ce in dai zan kwanta na karanta ayatul kursiyu shedan ba zai cutar da ni ba sai ya yi gaskiya amma ka sani fa makaryaci ne shedan ne duk wannan rikidar da yake yake zuwa maka to wannan shi ya nuna mana mu a musulunci cewa maki yana iya amfanar da kai wani lokaci amma kai taka tsantsan babu wata kiyayya da wani yake wa dan adam irin kiyayyar da shedan yake masa domin shaitan shi ya fara kulla wa dan adam kiyayya tun halittar annabi adam ya rantse wa Allah in dai ya bashi tsawon rai shi kuma sai ya ga bayan yan adam daka shi zai sa su su shirka shi zai sa su su sha jinin mutum shi zai sa su su kisan kai shi zai sa su fyaɗe shi zai sa su sha giya shi zai sa su saci kuɗin al'umma duk shaitan ne yake riya wa mutum wannan kuma ba dan komai ba sai dan kiyayya dan dai ya jefa ka cikin halaka daka a ka'idar musulunci baka cewa makiyi baya taba amfanarwa ba kuma ka cewa a saki jiki da maki amma abin da kake cewa shine ai taka tsantsan da maki idan yahudawa suka kawo mana wani abu da sunan taimako to sai mu bincika masu kwakwalwar mu likitocin cikin mu in abin da ya shafi magani sai su duba mana su bincika mana sai su ba mu rahoto malaman musulunci su kuma sai su yada wa al'umma al'umma kuma sai ta shiga taitayinta wannan shine ka'ida ana sanarwa cewa dangane da taimako da ake nema na ciyarwa a wannan masallaci mai albarka kofa a buɗe take ga wanda yake da ikon taimakawa Allah ya bada ikon taimakawa mai tambaya ta gaba yace malam menene matsayin yin niyyar azumi zaka yi ne kullum ko idan kai sau ɗaya ta isar idan kai sau ɗaya ta isar sai dai in wani uzuri ya same ka wanda ka dakatar da azumi an ɗauki azumi da kai kayi niyya tun ranar farko sai tafiya ta kama ka sai ka daina azumin har ka je ka dawo to anan ne in za ka sake ɗauka ka ci gaba sai ka sake niyya ko kuma kin ɗauki azumi tun daga farkon azumi ana cikin yi sai jinin al'ada ya zo miki sai kika dakata bayan kin yi tsarki zaki sake ci gaba sai kin sake niyya haka malamai suka ce amma in babu wani uzuri to niyyar farko ta ishe ka kuma kamar yadda muka faɗa niyyar ba wasu kalmomi bane da ake faɗa kawai kudircewa ne a zuci cewa za ka yi azumin ramadan shi shikenan ka ci gaba mai tambaya ta gaba ya ce malam idan mutum ya yi tafiya zuwa gida kasar zai yi ko kuma cika sallah zai yi amma zaman mutum a gida baya wuce kwana ɗaya zuwa biyu e a gida cika sallah za ka yi a inda kake bako ko shekara nawa kake a nan kake kasaru ina ne gida inda iyalanka suke inda matarka take da gidanka ko da ba gidanka ne mallaka kanka ba na haya ne amma dai ga matarka ga gida tana zaune a ciki a matsayin gidanka to nan garinka ne mutum kuma zai iya kasancewa yana da gida sama da ɗaya ko gari sama da ɗaya kana da mata biyu ɗaya tana abuja ɗaya tana garinku kano ko katsina ko maiduguri ko bauchi to kaga abuja ma garinka ne katsina ma ko maiduguri ko kano garinka ne tunda akwai matanka a duka wajajen guda biyu da in ka zo abuja ba kasaru in ka je garinku can ma inda ɗaya matarka take babu kasaru sai dai in ka tafi wani garin da babu matarka a can babu gidanka a can to nan za ka yi kasaru ko shekara nawa za ka yi da haka ya kamata mu fahimci wannan idan mutum ma'aikaci ne a abuja amma bai da mata kwata-kwata a abuja matarsa tana garinsu amma dai in ya je kwana ɗaya biyu yake an ya dawo Abuja to Abuja ba ne kai ko komin daren dadewa in ka so sallah kasar za ka yi amma idan ka bi limamin da yake cika sallah kuma za ka cika amma in kai za zaka kai da kanka kai kaɗai ko da kai da mai uzuri irin naka in kuka yi kasar ba ku da laifi duk kuma ranar da ka je garin garinku inda matarka take nan kuma cika sallah za ka yi ko da kuwa kwana ɗaya kake yi domin can shine asalin garinku shine inda iyalanka suke mai tambaya ta gaba yake cewa Allah ya saka da alkhairi tambaya na shine mutum yana da iyaye yana so ya kyautata musu amma ba shi da hali su kuma suna gida sun ɗauka kana da shi kuma ba haka ba ne malam yaya wannan al'amarin yake Allah baya ɗora wa rai sai abin da ya san za ta iya sau da dama iyayenka su ne maka kallon me shi amma kuma ba ka da shi za ka iya kokarin ka fahimtar da su kuma ba za su fahimta ba saboda suna ganin kana abuja dole duk wanda yake abuja mai kuɗi ne wallahi kana abuja dole ka samu kuɗi ko ana ha maza ha mata ko kana binni su suna ƙauye duk ɗan binni mai kuɗi ne wanda kuma ba haka bane ba to a nan abin da ya zama wajibi akan ka shine ka rarrashe su ka fahimtar da su baka da shi kuma abin da kake da shi din ka yi kokari ka rinka yi musu gwargwadon ikonka amma abin da baka da shi Allah ya san baka da shi ko sun zarge ka Allah ba zai kama ka ba domin la yukallifu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya dora wa rai sai abin da ya san za ta iya sai abin da ya hore bata amma kuma ka rinka musu dabara kane musu wayo saboda kana ganin kamar ba sa ganewa kana da kuɗin ka basu cikin wahala da tsumma to wannan kuma hasara ce kanka kake yi wa kai ne rayuwarka ba za ta wanye da kyau ba kai ne abin da kake samun sai ya zo ya kare ba za ka kare da lafiya ba akwai wani bawan Allah da aka bani labari kila na taba gaya muku shi a karatun bara wani attajiri mai kuɗi mahaifiyarsa irin eh, alawa take siyarwa da kwakumeti da menene akan hanya amma ɗanta yana da kuɗi su sama da miliyan ɗari kullum ya zo in ta yi masa complain kuɗi ka sai ce babu babu kuɗi ita kuma ɗan abin da ya kawo mata ta ji daɗi ta ta Allah shi albarka amma ya batta cikin tsumma yana ta ba kuɗi kuma ta kyale shi da ya mutu sai Allah ya jarabce shi da mutuwa ta farar daya ya mutu da aka raba gado aka kawo shiya din uwar aka bata rantsewa ce ta ce wallahi ba kudin danta bane ba ita danta bai da wannan kudin ya za a danta yake da wannan kudin tana cikin tsumma aka tabbatar mata wallahi kudin sa ne duk ce miki da yake babu ƙarya yake yana da shi wallahi sai ta yi ajiyar zuciya ta ce to ni kuma ba zan karɓi wannan kuɗin ba a mayan masa in dai haka ne ba na bukata ka kaga wannan ba karamin sharri bane ba su iyayenka lokacin da kake yaro ba su maka ruwa ba da sun maka ruwa da baka kai da ka kai ba ba su maka ruwa ba su in suna da abu ma ya zama ba zai ishe ka ya ishe su ba suna iya haƙuri su bar maka nawa ne iyayen da suke kwana da yunwa ɗansu ya ƙoshi nawa ne iyayen da suke haƙura da tufafi don ɗansu ya sa nawa ne iyayen da suke haƙura da jin daɗin rayuwa don ɗansu ya zama mutum saba kuma kai yanzu kai kasan cewa yanzu kuɗi suna da daɗi ya kamata kai ka ji daɗi su kuma ka basu a cikin tsumma ka basu cikin wulakanci to kaga ba yadda za ka kai karkon rayuwa ba yadda za ka kai albarka in ma kana ganin kana jin daɗi na wani ɗan lokaci ne ba girin girin ba taimai ba farkon ba ƙarshen idan Allah ya so ya ci mutuncin ka ya rama musu sai ya tsawaita rayuwarka sai ya kwace abin hannun kai ma sai ya tashi yara waɗanda suke irin bana bakwai wanda suka fi kama rashin mutunci su gasa ka su wahal da kai don ka gane mai kai wa iyayenka wannan a duniya kenan kafin kuma a je lahira Allah ya samu gani takardar da za mu tsaya a kanta saboda lokaci mai tambaya ce malam me hukuncin wanda yake da ciwon zuciya kuma likita ya ce a je a yi masa aiki amma yaki saboda wai ba zai canja abin da Allah ya yi masa ba da wani abu da likita zai sa masa a ga wannan kuncin tunani ne kuncin hankali ne me ya canja wani abu da Allah madaukakin sarki ya maka wannan ba canji bane gyara ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda aka cire musu haƙora aka sa musu na gwal akwai wanda aka cire musu hanci aka yi musu na zinare da haka wannan abu ne tabbatacce a cikin musulunci wata matsala tana iya samun ka wani abu na jikinka ya gamu da matsala sai a saka maka wani a makwafinsa wanda zai dan tallafa maka a rayuwa a cire maka kafa a yi maka takashi haƙori a yi maka nakashi zuciya kila a sa maka ko huhu na roba ko wani abu makamancin haka abin da nake ya maka tsoro shine ka bari ka mutu a wannan yanayi baka je an maka operation din ba za ka gane kuranka wallahi za ka gane kuranka in ka yadda ka mutu a haka ka ce kai ba za ka sha magani ba kai likita ba zai fede ka ba ya za ya ka canja to za ka je ka tarar da Allah domin Allah madaukakin sarki da ya maka rai ya fi ka kishin ran kuma ya ce kai tattali kuma duk dan ya tallafi rayuwarka ya kawo maka likitocin dan me dan rayuwarka ta kyau wani Allah bai kaddara yau zai mutu ba amma ya kaddara masa zai gamu da cuta to idan bai je likita ya yi duba shi ya sha magani ba sai ya ta shan wahala ajalin kuma bai yi ba sai kai ta wahala kai ta wahala ka kai da kyar to hikimar Allah subhanahu wataala tunda ya sa wa ajali lokaci idan lokacin ajalin ka bai ba ko ya dora maka wata cuta to ga asibiti nan ka je ka samu relief likitoci su duba ka a baka maganin da ya dace da kai dan rayuwar taka ka ci gaba da morarta kafin ajalin ka yayi na mutuwa da haka baka da wata hujja da zaka ce ba za a yi maka aiki ba ba za a yi maka operation ba wai kar a canja maka wani abu da abin da Allah bai wannan ba magana bace wannan ba hujja bace ba in ta kamar ka addini sahabban annabi